أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قديا تتبت الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan asubahi mai tara albarka asubahi ta goma sha bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da da da talatin bakwai, kuma daidai da ashirin da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya za mu tashi a darasin mu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka littafin mawaƙo malik a inda muke karanta abin da ya shafi hukuce hukuncen azumi kenan mana cikin kitabu siyam kuma za mu tashi a babi na goma sha biyu inda mala yake cewa babu siyami yomil fitri wal adha wal dahar babu siyami yomil fitr baban da zai bayani kan abin da ya shafi azumin ranar karamar sallah wal adha da azumin ranar babbar sallah no kenan biyu wadda da kuma mutum ya ce zai yi azumi har abada wuce na? uku to me hukunce-hukuncen waɗannan azumin muka azumin ranar ƙaramar sallah da azumin ranar babbar sallah da kuma cewar za a azumi har abada wana ji da ke ko in ba manta ba kusa an yi bayani a kan abin da ya shafi azumin ranar karamar sallah da na babbar sallah a darasin farko da muke tarifin azumi cewar huwar imsaku an sha wata batani wal farji yawman kamilan bin yi ta ƙarfi ilallah ta'ala fi ghairi zaman alhaidi wan nifasi wa ayyamil ayat yanzu kuma ba lokacin azumin ya kasance ba a lokutan bukukuwan sallah ba to shi ne imam maliki bana na suke cewa a cikin mawata kenan ruwar yahya ibn yahya laifi ya ce kala haddasin yahya an malik an muhammad bin yahya bin habban an al'araj an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وانا حديثي حديثي نا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي yake cewa shi abu hurairah kenan lalle manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ha an siyam yawmain ya hana azumin kwana biyu ya hana yi azumi na kwana biyu yawmin fitri kwana na farko shine ranar karamar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi azumi ranar karamar sallah sawa'un zai yi ramuwa ne sawa'un zai yi ah, sitti ne sawawan zai ana bin shi kafara ce sawa'un ana bin shi alwashi ne duk da inda azumi ne bayan amsa suna na ranar karmar sallah so da ko da yayi bai zama azumi ba ko da yayi bai zama azumi ba wa yawmil adha da kuma ranar babbar sallah rasulullah ya hana azumi na ranar babbar sallah ranar goma ga watan zulhijja kenan wannan hadisi muslim da tirmidhi da suraito shi kenan mu riƙe wannan da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumi a ranar karamar sallah kuma ya hana azumi a ranar babbar sallah saboda duk wanda ya azumi ranar karamar sallah ko ya azumi ranar babbar sallah to wannan bai zama azumi ba ba za a bashi hukuncin azumi ba saboda in ana ban shi azumi guda ɗaya sai yayi wannan bai rama ba kuma ya saba ma Allah subhanahu wata'ala قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منى ويوم النحر ويوم الفطر فيما بلغنا قال إمام مالك ابن أنس يجي أنه سمع أهل العلم يقولون يجي يا جماعة لم يسنى شي إمام مالك ابن أنس يجي يا جماعة لم يأزام ننسى سنى ka kusan imam malik nan anas ce ya ji malamai suna cewa ka kusan ba ƙananan malamai ba ne ce ya ji malamai suna cewa la ba sa bi siyami dahar babu laifi mutum ya ce zai yi azumi har abada babu laifi mutum ya ce zai yi azumi har abada da sharadi idza afṭara al ayyam allati naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an siyamiha idan ya ajiye azumi idan ya sha ruwa a kwanakin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi azumi a cikinsu wahiya ayyamu mina waɗannan kwanaki ko da annabi sallallahu ya hana a yi azumi a cikinsu su ne kwanakin mina a hadisin farko da makaranta karanta ranar karamar sallah da ranar babbar sallah a yanzu kuma za ka ce ayyamu mina kwanakin mina mana ranar babbar sallah ita ce ranar goma ga wata ita ce ranar sallah duk duniya baki daya amma ranar sha ɗaya ga wata ɗaya kenan da sha biyu ga wata biyu kenan da sha uku ga wata uku kenan waɗannan kwanuka guda uku su a kira ayyamu mina su a kira ayyamu tashrik ranakun da mahajjaci maniyaci idan ya yi jifa ranar kuma ga wata ya yi tsawafi in ya ga dama ya da aiki zai koma mina ne ya ci gaba da zama yana zikiri a nan mina har zuwa sha ɗaya ko sha biyu in ya ga dama ya wuce gida sha biyu ga wata in ya gada ma kuma ya bari sai sha uku ga wata alhadi kauli ta'ala wafkurullaha fi ayyamin ma'adudat wa mata jalfi yawmin fala isma ma'ali wa man akara fala isma alaihi mani taƙa. to waɗannan su ne ayyamu mina kwanakin zaman mina ga ce so su ma ba a yin azumi a cikinsu anan salama ya hana azumi a cikinsu. ya ce ayyamu a wa shurb ranar cin abinci ne da abin sha tsara kora mutum yana azumin kafara ba zai azumi waɗannan kwanakin ba allahumma mutum ɗaya aka ɗaga ma kafa ya yi azumi su shi ne wanda bai samu ta matu'i ba wanda ita matu'i bai samu abin hadaya ba kullum da ke ko domin zai azumi uku a makka fil hajji wa sab'ati idza raja'at asharatan tilka asharatun kamila shine yace wahiya ayyamu mina sune kwanakin zaman mina wa yawmul adha da ranar babbar sallah kun ga ranakun mina uku babbar sallah hudu tunda kenan mun fara lissafi daga babbar sallah ne zama goma ga wata sha ɗaya sha biyu sha uku mun samu kwanaki hudu kenan wa yawmul fitri da kuma ranar ƙaramar sallah nau kenan biyar kenan waɗannan kwanuka biyar kwanuka ne da ba a azumi a cikinsu fi balagana cikin yadda bayanai suka zo mana in ji imam malik ibn anas to anan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi a waɗannan kwanuka guda biyar ya nuna yin azumi a sauran kwanukan fa eh ya nuna ba laifi kenan ya nuna ba laifi shi yasa waɗanda suka ce mutum zai iya yin azumi har abada suka ce inda ya kauce mai yin azumi a waɗannan kwanuka guda biyar ba abin da ya hana azuminsa ba abin da ya hana azuminsa to sai da kuma abu ya disa abdullahi bin amr bin as da ya nemi zai yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya ce kare haka ya matsa ya ce yana jin karsashi yana jin kuruci ya ce a ya dinga ce mai yayi kaza yayi kaza har ya dawo ya ce mai azumin annabi yayi azumin annabi dawo shi na azumin annabi dawo yayi yau ya huta gobe yayi yau ya huta gobe yayi yau ya huta gobe saboda suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya yi to ya nuna ba a yin azumi har abada kenan ana fatan kun fahimci wannan da kyau sai waɗannan suka ce a ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama dahara duyqa alaihi jahannam duk wanda hadisin nasa'i duk wanda ya azumi har abada to wannan an kuntata mashi jahannama ba shi ba jahannama dai kenan sannan kuma ya ya ba Hamza bin Amr dama yayi azumin har abada kaza ya hana wani ya kuma ba wani dama saboda haka wannan qadiyya ce da take bukata a ilmance a fayyace take tsaye to kun kun mana darasi ne akan abin da ya shafi gwaje azumi na ramadan saboda haka duk wanda ake bai shi azumin ramadana kuna ji da kyau ko azumin rantsuwa kafara rantsuwa kenan ko kafara zihari ko duk wani azumi da ya hau kan shi to lalle ilalla ya kauce mai yin azumi a waɗannan kwanuka da aka ambata قال رحمه الله وذلك أحب ما سمعت إليه في ذلك إمام مالك إيوانا نسيتي وأن مغنر إتتي مغنر تفقوان تامان عليه قال رحمه الله باب النهي عن الوصال في الصيام باب النهي عن الوصال في الصيام باب ديزو زي باب النهي باب ديكي هنا عن الوصال ينقولي في الصيام أعظمي shigo su sai haƙuri aha babun hayi ana misali fi siyam babun da ya hana yin ɗore a azumi yin saɓi zarce a azumi ƙullur da ke ko saɓi zarce ne ba gane ba ko kuma ɗore, eh idan ba wasu ya ce shi shine mutum ya yi azumi ba tare da ya yi safar ba ka gane mun ba haushe ce yau ya yi ɗore to yana nufin ya yi azumi bai yi sahur ba haɗa ne ko? ke na ka ce saɓi shi ne mutum ya kai azumin jiya bai yi buɗe baki ba sai ya huce da wani wana ji da ke ko? mutum ya yi azumi jiya yana ganin ai ba wani abin nan kawai kamar gajiyawa ne ma ce mutum sai ya yi buɗe baki kawai mutum zai yi azumin kwana uku su bismillah a haɗa kwana uku a jere ko kwana biyu a jere to shi ne sabazarce ya kai azumi yau bai yi buɗe baki ba dare ya huce bai ci komai ba ya ɗora da azumi gobe shi ne alwisal ɗore da ake nufi a wani hadisin kenan ya fito قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى وانا حديثي نا عبد الله ابن عمر كما حديثي نا بخاري ده مسلم ده أبو داود يجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle ma ki Allah tsira da yamin cewa Allah su tabbata a garin shi na ha anil lusal ya hana sabu zarce ya hana sabu zarce mutum ya zama yayi azumi yau bai sha ruwa ba kawai ci gaba da azumi zuwa gobe ci zai hada da na gobe wani yana ganin ma zai iya shi ma bismillah ga wannan lafazin wannan galibi bai zo mana nan ba ina ba san kun fahimci wannan da kyau ko su ma da suke yi sun ba da dalili faƙaunin su suka ci ya rasulallah ya ma'aikin Allah fa'in na ka tuwasu mun ga kana yi mun ga kana taɓa sai ga kai azumi ba ka sha ruwa ba kuma ka haɗa shi da na gobe kaga wannan sai sa su ma za su yi domin ƙa'ida ita ce da abin da aka sa manzo salama iya kai ma za ka yi O ma bihi qad khutiba nabiyyu ta'mimuhu fi madhhab sunni da abin da aka yi magana da wannan musulman a kan shi to kai ma za ka yi mutum ba zai ce haka ba su in yana da wani dalili na daban faƙal sai ce in inni lastu ka hai atiku ni ban zama halitta ta ba kamar taku ba ce ƙirar da Allah imin ba irin ƙirar da Allah imin ku ba ce ni ba kamar ku ba ne ta ina sai yi bayani don kada mutum ya ce shi ko manzan Allah ba mutum ba ne sai ce in inni uta'amu wa usqa ni ana ciyar da ni ana shayar da ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni ana ciyar da ni inni ut'am ana ciyar da ni wa usqa kuma ana shayar da ni sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala wa hadathani an malik an abi zinadi an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إياكم والوصال إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل tuwasi ya الله قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وانا حديثي نينا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر من التوسي كما بخاري ده مسلم سرويتوشي yake cewa shi abu hurairu kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da min Allah su tabbata a gare shi yace iyyakum wal wisal kashe jinku da yin sabazarci a hirɗinku da yin sabuzarce kada ku kuskura ku yi sabuzarce ina da hausa ta ɗan fito in an ce a hir ana hana kake kenan sosai iyakun walusal ku kiyayi sabuzarce ƙalu sai suka ce fa'in na ka tuwasul ya rasulallah to amma ya ma'aiki allah kai kana sabuzarce sai ka kai azumi yau muna kallo baka sha ruwa ba baka ci abinci ba kuma gobe da asuba ba kai sahur ba dama shi ne sa'uzar ta zama na mutum ya kai azumi yau bai buɗe baki ba da asuba kuma bai yi sahur ba sai ya haɗa azumin jiya da na yau ko ya haɗa azumin yau da na gobe ba tare da ya raba su tufa ƙwal sai ce in ni lastu ka aciku. ni ba kamar ku ba ne In ni a bitu. Ni ina kwana in an ce ba ta bitu shine ka kwana da daddare kana abu shine bata ya bitu ka kwanar da dare kana abu wallazi ne bitu na larabi masujjadan wa qiyama wanda suke kwana ga ubangijin suna sujjada suna qiyamul ne su kwana suna yi amma kwana fa na Hausawa eh ba kwana na bacci ba kwana baka yace inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqi ina kwana ubangiji na yana ce da ni yana sha da ni kenan cewa da Allah ta'ala yake mai yana mishi ne da daddare kullura inni abitu ina kwana yut'imuni rabbi wa yasqini ubangiji yana yana ce da ni yana shayar da ni da daddare kenan ba da rana ba tunda da rana sun ne wani zai ce ya bitu don ka fahimci bancin da ya sa ya bitu da musulmi ce ya abitu ina kwana kenan ciwo da ubangiji yake min da daddare ne ko da rana abin nan da daddare ne kenan wannan yana nuna mana cewar ba a yin sabazarci mutum ya kai azumi bai sha ruwa ba kuma lokacin suhur bai yi ba mana bai ci sahur ba ya ɗora wani azumin an hana wannan abinda musulunci ya karantar shine in ka kai azumi yau sai ka sha ruwa sai jikinka ya numfasa ka huta gobe kuma sai ka ɗora قال رحمه الله babu siyamin ladhi yaqtulu khata'an aw yatafahar baban da zai mana bayanin azumin mutumin da yake ya tulo khata'an zai yi kisa na kuskure aw yatafahar ko kuma zai yi zihari ya kamanta matashi da mahaifiyarsa a ce malam ya haƙuri mana cewa ai wannan in ya kwanta da ita an yi kwanta da ita ya kwanta da mahaifiyarsa mutane suna fara ko to shine jihadi kenan to ko kafin kwanta da ita sai ya dandana قال حدثني يحيى قال سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد من haya قال يجي قال يحيى قال حدثني يحيى عبيد الله بن يحيى الذي يجي وحدثني يحيى كما يحيى بن يحيى الذي يكرم تدني shi ya haya yake cewa maitu malikan ya ƙul na je ma ba na anas yana cewa ahsanu ma samaitu mafi kyawun abin da na ji daga wurin malamai fi man wajaba alai siyamu shahrayn mutatabi'ain akan duk wanda azumin wata biyu a jere suka zama wajibi a kansa duk wanda azumin wata biyu a jere ya zama wajibi a kansa fi qatali khata'in sawa'un yayi kisan kuskure ne aw tazahur ko kuma yayi zihari ne fa arada lahu sai rashin lafiya ta gitta mishi subhanallahi yana azumin wata biyu a jere sai rashin lafiya ta gitta mishi ya galibuhu rashin lafiya ta fi ƙarfinsa lalle ilalla ta amsa suna rashin lafiya wa ya kafa alaihi siyamahu kuma rashin lafiyar ta yanke ta katse mashi azuminsa Wani ji da kyau annahu shi wannan mutumin in saha min maradihi in ya samu lafiya a rashin in ya samu sauki a rashin lafiyarsa wa ƙauya ala siyam ya samu karfin yin azumi falaysa lahu an yu'akhkhira zalik to ba shi da dama ya jinkirta azumin wa huwa yabni alama ma qad min siyami kuma zai yi gini ne akan abin da ya huce masa na azumi zai yi gini ne ma'ana zai azumin shi wata biyu a jere saboda ya yi kisa na kuskure wani da Allah ta'ala ya bada cikin sokoto an nisa'i ko kuma zai yi azumin wata biyu a jere ne saboda ya sha azumin watan ramadana da gangan ta hanyar saduwa da iyali ko kuma ya ɗibi kawai ɗibi ruwa ya sha kawai da gangan ana azumi azumi azumi ya ce yau ɗaya ɗin wai yana gana ai ya yi ma Allah talatin to don ya sha kuka ɗaya ka ganganci ne kenan azuminka azuminka ya ce ki buɗe mun kan fantan nan a uzubillah to kun ga wannan ganganci ne inda zai yi azumin rayuwar shi tun daga ranar ya ci gaba da azumi ba zai biya wannan guda ɗayan ba kuna ji da ke ku so da ka sai a kiyaye zai rama ɗaya sannan ya ka fara shaharai ne ko kuma mutumin da ya da iyalinsa da rana cikin ramadana shi ma daga cikin nau'ukan kafara akwai shaharai ne to wanda yake da azumi na wata biyu a jini kuna ji ma da ke ku yana da azumi na wata biyu a jini yana cikin yin azumin sai rashin lafiya mai tsananin jirgita mashi ya samu ya ajiye azuminsa in ya ajiye azuminsa wadaji da kyau in ya ajiye azumin ya samu lafiya ya samu kuzarimi sai ci gaba da yin azuminsa kuma zai yi dole ne mana idan da ya yi arba'in sai rashin lafiya ta gita mashi tun ya samu sauƙin zai fara zai fara arba'in da ɗaya ne mun gane magana ta rike ku to zai iya ƙirƙirar tafiya saboda ai azumar ramadana ce fa man kana minkum maridu aw ala safari eh yawwa an kuma al'ada ta zo mace fa mana idan mace ce kafara ta same ta قال رحمه الله وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاطت بين ظهري صيامها أن إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت قال رحمه الله وكذلك المرأة حتى لما التي يجب عليها الصيام وتي أزمي يزم واجبي أكنت نيم وتبيو أجري في قتل النفس خطأ saboda kisan kai da ta yi da kuskure kullura a nan sai ba a ce zihari eh a nan namiji sai aka ce auta zahar ko yin zihari amma a mace ba ce zihari ba domin mace ba ta zihari don mace ta ce wallahi ta zauna da shi kuma ta zauna da ubanta ne a ta isi gifari da mijinta ta zauna kuma ta daina fara shi ke kuma sai ba a kawo ta zahar a nan ba a kawo kisa ya ce idan haɓar bayan baharai tsiyaniya to tana azumin wata biyu a jere sai al'ada ta zo mata tana tsakiyar azumin annaha haiza tahura to idan ta samu tsarki ita matar ta samu tsarki latu tu'akhiru siyam kada ta kuskura ta jinkirta azumi wa hiya tabani alama ma mata, kuma za ta gini ne kan azumin da ta yi za ta yi gini kan azumin da ta yi ma'ana ah, azumin kafara ya kamata na wata biyu a jere kullum da kyau ta yi kwana ashirin sai al'ada ta zo mata saboda haka ba ta samu ta yi na ashirin da ɗaya ba saboda al'ada ba ta na ashirin da biyu ba ba ta na ashirin da uku ba ba ta na ashirin da hudu ba ta na ashirin da biyar ba dama al'ada kwana biyar take mata kaga duk anan za ta ajiye azumi za ta ci abinci kun gane ko waɗannan kwanaki biyar suna ƙarewa na al'adata to washe gari tana samun tsarki a cikinsu washe gari za ta ɗora da azumi in ta kuskura ta ki ɗora azumi to za ta ɗauko lissafi daga farko kun ci maganar ko saboda haka macen da take azumin wata biyu a jere sai al'adar ta zo mata ta samu ta aji. ba wai ta samu bane wajibi ne ta ajiye domin ba a yin azumi lokacin al'ada bai shiga sunan azumi ba kamar yadda muka yi shi a darasin farko وهي تبني على ما ترسمت لا تهجيني أكا أبن تأزمت قال وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة وليس له أن يسافر فيفطر وليس لأحد با وندي إيكي da وجب عليه صيام شهرين متتابعين da azumin wata biyu a jere suka zama wajibi a kansa fi kitabillah a cikin littafin Allah cikin littafin Allah alqur'ani ce fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wannan kisa kenan tawbatan min Allah wannan neman tuba ne daga wurin Allah idan mana azumin wata biyu ya hau kansa a jere wata biyu a jere ba shi da dama an yustira ya aje azumin sa in ya kuskura ya yi hamsin sai ya ajiye azuminsa bai yi hamsin da ɗaya ba to in zai tashi hamsin da biyu wannan na hamsin da biyun zai zama na ɗaya ne wancan lissafin ya rubuce Allah ta'ala ya sauki bai samu ba an yi fitara ba shi da damar ya ajiye azumi illa min illati marutai sai dai ta rashin lafiya wata illa ta rashin lafiya da yake musulunci kullum yana lura da irin waɗannan kullum duk dokoki da musulunci zai kawo to sai kaga ya kawo mafita ga wanda ya samu larura Duk sallah da gaba da ya ce wanda bai samu ruwa ba yayi taimama amma a ce ga wani zikiri shi dole ba a yin shi da taimama a ce zikiri ne guda gaba ɗaya ba a yin shi da taimama sai dai da alwala kenan ya fi sallah kuma sallah ita ce ƙarshen komai aw haidha ko kuma al'ada bai samu bai sha sai dai saboda rashin lafiya inda yana azumin wata biyu a jere ko kuma sai dai al'ada walaysa lahu an safira ba shi da dama ya kirkiri tafiya fayuf yufira sai ya sha ta sanadiyar wannan tafiya kun gane ko sai ya sha fa yufira don fa'un sababiyya ce fayuf yufira sai ya sha ta sanadiyar wannan tafiyar qala malik rahimahullah imam malik ibn anas yake cewa wa hadha ahsanu ma sami'tu fi zalik wannan shine mafi kyawun bayanin da na ji akan wannan batu fata Allah ta'ala ya amfani da mu baki ɗaya, ya tsare mana ibadunmu ya karba mana ayyukanmu ya sa min yi su adaci ya sanya mu cikin waɗanda ake yantawa a wannan wata mai tarin albarka ta ramadan ta'ala ya karba mana baki daya subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك